Lahadi 20 ga watan Janairu shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu. Ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanin su. Daga yanzu hukumomin jihar Maradi sun hana sayar da man su mogal inji gwamnan jihar yau da safe a cikin wani zaman taro karin haske a cikin labarin. Mazanin ƙauyen sabon birni a jihar Doso sun gina ɗakunan karatu na siminti guda biyar don su mai gurbin ɗakunan zanen da suka kone a farkon wannan watan. A rahoton na musamman za ku ji tarihin kabilar Buduma makiyaya da ke rayuwa a bakin kogin Chadi a jihar Difa. Masu mu barkanmu da sake saduwa. Gwamnan jihar Maradi ya yi wata ganawa yau da sahi da shugabannin ma'aikatan jihar kan batun hana sayar da man sarandi daga wannan ranar. Abubakar Shebu ya bayyana cewar shigowar da man da ake yi ta barauniyar hanya na ƙara taɓarɓarewar al'amuran tsaro a cikin jihar. ga dai cigaban firar tasu da Muhammad Mamman. Fasa kwabri ya shafi kusan duka ilahirin iyalai ne na yankinmu. Domin murkushe wannan fasa kwabrin za mu fara waye da kawuna, shugabanninmu na siyasa da ƙungiyoyi da dai sauransu su mika saƙonni ga al'umma domin waye da kawuna al'umma bisa kokowa da gwamnati ta ɗauki aniya wajen yaƙi da kwabarin man fetur waɗanda aka kama za a hukunta su inda wannan fasakwabrin yana taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke silar rashin tsaro da muke fama da shi gwamnati ta yanke shawarar dakatar da sayar da man fetur na kwabri saboda bayanai sun nuna cewa man fetur yana kai ga 'yan ta'adda da suke kai mana hari ina ganin idan ɗan kasuwa ya ya shiga wannan safarar har aka kama shi to zai girbe abin da ya shuka. Da'irar tebaranmu da ke a cikin gundumar tawa ta samu sabuwar mota jigilar 'yan malatin lokacin da shugaban ƙasa ke ziyarar aiki a farkon wannan satin a jihar. A cewar shugaban na da'irar nagari bore, shugaban ƙasa ya yi musu alkawali da dama don ci gaban da'irar tasu kamar yadda ya shaida ma tannan Fudai Ahmed. Tare da ziyarar shugaban kasa an kawo muna mota ɗaukar marasa lafiya daga uwar gidan shugaban kasa. Sannan an yi alkawarin sake gina muna ma'aikatar magajin gari da kuma sake gina muna dakunan da aka kone a asibiti. A hali yanzu muna cikin tsaro an kawo mana jami'an tsaro suna tare da mu ko da yaushe an yi mana alkawarin gina mana sansanin soja a yankuna biyu musamman inailu da kuma tebaram taimaka ma mata masu juna biyu da masu shayarwa da kuma yara masu watanni shida zuwa 24 kan abinci mai lafiya sannan kuma ingantacce shine aikin da ya rataya kan kungiyar greta ta hanyar wani ayarin wayar da kai mai lakanin miriam da aka soma a cikin gidajen asibitoci na birnin yamai a cewar shugaban tsarin gurin da ake son cimma shine wayar da kan mata don yaƙi da tamowa mai ɗorewa kamar yadda amelie gire ta shaida ma nafisa adamu sirfo Wayar da kai cikin gidajen likita muna yin shi ne cikin cibiyoyin kiwon lafiya goma na jihar Yamai. Yana ba mu damar jan hankalin mata saman irin abincin da ya kamata su ci kullum. Musamman fahimtar da su cewa cikin rayuwar mu ta yau da kullum akwai abubuwa da ya kamata mu ci da ke kumshe da sinadaran da ke gina jiki da wasu abubuwa kuma da ya an ci su kwarai euh, suna iya zama illa ga lafiyar jikinmu. Kenan ƙara tuni ne saman fa'idar abinci mai gina jiki da abun da zai kawo musu saman lafiyar jikinsu da yarensu tunda muna magana ne kan mace mai juna biyu da mace mai ban nono ta hanyar wannan wayar da kan mun fahimci kimar labaran da suke samu sai mu yi zaman muhawara da gwajin fina-finai da zai taimaka wajen ƙara musu sanayya muna kuma nuna musu koko iri-iri na yara da ke ƙara sinadaran gina jiki ga yaro a cikin wannan watan da muke ne ɗakunan ɗaukan darasi na zana da dama suka kone kurmus a makarantar firamare ta sabon birni wani ƙauye da ke gundumar gaya dangance da haka mazauna ƙauyen sun ƙudura aniyar gina ɗakunan karatu biyar na siminti a cewar mai garin ƙauyen abdu jero wannan tsarin nauyi ne da ya rataya kan al'umma ta dai ci gaban firar tasu da fadel alo Ba mu yi tsammani ba da aiki ne da jama'a za ta ji har ta fito ta gani. Mu ma da muke yin sa aiki dai ne da muka gani an muka yi shi kanmu ne muka ma. Saboda an yi zan ɗakunan karatu sun toye sai dai mu ruga mu je mu haɗa ma prefe sun toye a zo a sake mun su ba jin ciwo ba ne. Mutane su tunawa mun ma muna buƙatar samun wannan kalasoshin kenan ba cikin shagala ba mu da kanmu muna iya mu sake su. Ganin yanzu mu hara duk wanda ya ji ya san dai akwai niyya kuma Allah zai taimaka mana. Gwamnati gwamnati ba zai iya biyan bukatar dukkan jama'a ba don haka muna son 'yan sabon birni su dage su gane duk abin da ake don su ne ake yi mu. da ke karatu a nan ba a san irin baiwar da Allah zai basu ba ya zama karatun boko ne ko karatun allo shi sani da an same shi amfanin mutum zai muna kira ga jama'a akwai ababuwa da dama da za mu ma kanmu mu yi su kanan mu nema ga gwamnati ga masu hannu da shuni ga masu niyya su taimaka mana don kanmu ne muke yin shi don 'ya'yanmu don bayarmu. Zan kai sai dai makarantar sakandare ta jero zirina na cin karo da matsaloli da dama in ji shugaban makarantar baya ga rashin kewaye matsalar kayan karatu ma ta ma makarantar katutu gashi kuma adadin 'yan makarantar ya huce iyakar ɗakin ɗaukar darasin adamu umaru usman shine shugaban kwalejin na jero zirin ya yi kira ga shugabanni don su kama makarantar ɗauki a cikin firarsu da ahmed fellan Muna da matsalar katanga. Mun yi ƙoƙarin yin darni, amma dabbobi suka zo suka ɓata. Matsalar shine dabbobi suna shigowa kowane lokaci, balle lokacin da ɗalibai suke cikin aji. Kun ga kenan wata rana saniya tana iya jima wani ɗalibi. Kuma muna da ɗalibai da suka kai ɗari uku, ba mu da kayan karatu. Mun samu tallafin littattafan karatu na Faransanci da na Turanci na ajin Sizium da Sankem. Mafi yawan ɗalibai da ke zuwa nan suna yi wa tafiyar kilomita goma ne kafin su zo makaranta sai sun tashi tun karfe shida su zo karfe takwas a nan kenan kun ga dole ne a samu latti abin dai akwai wahala ya kamata a samar ma waɗannan ɗalibai wurin da za su rinka zama kusa da makaranta domin su samu abin da sauki wanda bai hana ƙarshen sati sai su je gida takardu 747 ne asusu mai zaman kanshi da ke kula da ma'aikatan da suke ritaya kare ne ta saka ma hannu a cikin ayyukanta na kula da hakkokin ma'aikatan da suka bar aiki uwar gidan mamman umma abdu miko magatakardar ma'aikatar ta kare ne ta bayyana ma mamman ada yadda ake tafiyar da tsarin takardun na waɗanda suke ritaya Aikin kareni shine ta yarda, ta biya kuma ta ba da fansho ta hanyar bin ƙa'idodin doka da ke da alaƙa da harkar ritayar ma'aikatan ƙasar Nijar. Kareni na da wani aiki kuma, a faikace manufarta ita ce ta ci gaba da yin kwaskwarima ga tsarin fansho na shari'a wanda ta gada da nufin daidaita shi zuwa ga buƙatun zamantakewa da tattalin arziki na lokacin da ake ciki da kuma inganta ayyuka da matakan gamsuwa na masu ritaya. Safarar failolin fa'idar kashe kuɗi daga Janairu zuwa Disamba na shekarar 2021 mun yi aiki saman failoli 6,715. Abin babu wata wuya, saboda da zarar sun zo wajenmu tare da takardunsu kuma cikakki, mu za mu duba su kuma mu isar da su. Nous on va les traiter, ruwan sama da suke ta kwarara kamar daga bakin kwarya a wannan shekara ta 2021 sun yi gyara sosai a bangaren gidan kallo inda suka lalata kayan kaɗe-kaɗen gargajiya na cibiyar koyon kaɗe-kaɗe ta alhaji taya birnin yamai a halin yanzu dai wuraren da ake ajiyar kayayyakin na cikin wani mawuyacin hali kafin a sama musu sabuwar makoma garba muhammad lawali shine daraktan cibiyar ta safe taya ya mara biyu mai kano karin haske le Matsalar wannan cibiya ba ta tsaya a kan gidan tarihi kawai ba, ko kayan aiki da mutane ke amfani da su wajen kiɗa sun tsufa suna da shekaru ashirin. Ƙasa na da nauyi mai yawa dangane da cibiyar CFPM, kamar sabunta kayan aiki, sabunta ɗakunan ɗaukar darussa, sabunta studio, sabunta wannan da wancan. Saboda haka ne muka ce don me ba za mu jarabawa da abokan hulɗa ba, ta haka ne muka shirya takardu a ƙarshen shekarar 2021. Na farko a game da ginin laka marasa icce da kuma na samar da kwano wato tol a yanzu da muke ajiye takardun wajen abokan hulɗa domin mu ga abin da zai aifarwa kayayyakin da aka sayawa wuri idan za a maido su dole sai an yi musu gyara akwai waɗanda suka tsufa suna da shekaru goma kenan idan aka yawaita sauya musu wurare za su lalace ko yanzu idan za a maido su a gidan tarihi dole sai an gyara su wuni na uku na wasan rukuni rukuni na kwallon kafa cikin gasar kallon kafa na nafiyar afirka cewa da kan 2021 a kasar kamaru sun kawo karshe a bangaren rukuni a da f ko ina matsayin gungun da suka samu galaba haruna da tsohon kocin 'yan wasan mina ya masu lamatu kadir fashin baki kan batun Euh, euh, a halin yanzu dukkan tawagogi suna ƙoƙari kuma suna ci gaba ana iya cewa sun wahala amma ba su saki ba. Kasar Algeria kadai ce ke cikin halin rashin tabbas. Kasar Kamaru mai masaukin baƙi da kasar Egypt duk da mugunyar rawa da suka taka da farko sun sami wucewa zuwa mataki na gaba. Kasar Cote d'Ivoire ma ta sha wahala amma kuma ta dage ba shakka za ta wuce zuwa mataki na gaba ko ta zama ta farko a cikin rukuninta ko kuma ta dai wuce ko da Algeria ta yi nasara a kanta a karawar ƙarshe Abin da zan iya cewa duka manyan kungiyoyi sun sha wahala amma kuma ba su faɗi warwasu ba. Kasar Ghana kadai ce za ta bar wasar alatilas da wuri. Ita wannan kungiya a bana ba ta taka rawar gani ba kamar yadda ta saba. A takaice dai ana iya cewa dukka manyan kungiyoyi suna nan har yanzu. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. yadina da ake kira buduma kabila ce ta jihar rifa kuma take rayuwa a bakin kogin chadi ana kuma ganin wannan kabilar a kasar ta chadi ta najeriya da kuma ta kamaru a cewar hassan lamin ɗaya daga cikin dattijawan kabilar buduma manyan makyaya ne sai da al'amuran boko haram sun sa sana'ar tasu ta ja da baya wasu sun ma barta kwata-kwata kamar yadda ya bayyana a cikin tarihin kabilar ta buduma cikin firarsu da gidi abdulrahman guduma rayuwarsu cikin basan da lakcar wato tafkin cari inda muke da ruwa nan ne suke da rayuwarsu guduma a kasan furu na suke rayuwa niger da nigeria da chad da cameroon a wannan wurin ana tamanin jimillansu da hukumomi na da da sauransu suka tamani akwai mutum fiye da dubu dari da waɗanne irin ayyuka ne buduma ke gudanar da rayuwarsu a da buduma makaya makayan shanu wanda kuke gani wanda ake cirewa kuri a kasuwan lagos an ce uka ta aka ce uwa nama babu a karkaran saniya da ta fi kuri nama sananne ne saniya ne wanda aka sani bani ni kuriya wannan an santa ko ina a duniya an santa amma duk da haka saniyan kuri din ba kawai mai babban kaho ba ne akwai mai karamin kafo ga suna irin su yanda kake gani a nan cikin garke guda baka samun ta yawa amma guda guda ana samu yana mutane su san kuri ba kullum fari ba ne ba ta yaya ake yin kiwon kiwon nan da suke yi cikin jari a lokacin da suke rayuwarsu ba zamanin da bindigogi da sauransu babu su ma sun kirkiro makamansu domin su tare shanunsu domin su tare kansu duka abun nan su fusawa da yawa suka yi don su rayu da cikin an eh, annashuwa da sauransu a cikin ruwan sun kirkiro jirgi da kuke gani wanda mu muke ci a kadai ba kwale-kwale ba ne kwale-kwale da wannan na katako ne ake ci a kwale-kwale wannan kadai ne sunan shi da cawan shala na ya kan sha shine ake daukan mutane kuma ake daukan kaya wani hali ake ciki a yau san abin da yawa kana shanu da barayi da wannan 'yan ta'ada na boko haram da sauransu sun hallakar da dabbobi na karkarar mu yanzu akwai mai dabba dari bai da ko guda shanu sun rage da lokacin da mana kan ka fito daga kinjanji zuwa gegime ai duk shanu ne da mana wannan da ya wuce babu babu an sace su ko kafa guda muna roƙon hakuma na kasa mu ya samu ya yi dubara wanda za a ba mutane shanu koma aikin su na da kuma a yi a yaki nan mutane a fudda su da cikin tafkin cadi saboda mutane duk su ta yi su nema abin kansu ba gwamnati ba zai rike ba kowa da kwa kullum ya bamu abinci bai da hali ma abin da ya sauke kenan a game da labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai burku tare da hadiza hassan siddiku dokin labaru na sashen zabarmanci a yi saurare lafiya masu salam Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.